سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آه النبي صلى الله عليه وسلم يازو أتكن حديثي مع النبي tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi a lokacin da Allah ya halicci duk wani mai jiki ko duk wani bajiki eh, da zai bashi shi annabi adama allah ya niyan zai bashi girma wanda yake na ƙarshe da kuma alfahari wanda yake na ƙarshe mai allah ya yi shi allah ya halicci annabi adama da hannun shi da hannun shi shi allah ya halicci annabi adama Allah ya ce annabi Adama da hannunsa annabi Adama na kwance amma baya motsawa baya motsawa ya aka yi motsa sai Allah ya busa wani abin da ake ce mai rai ana ce mai ruhi a cikin jikin annabi Adama to wannan haske wannan ruhin nan da aka busa ma annabi Adama nan a cikin tsotson shi sai annabi Adama sai ya motsa maluma sun ce wannan abin da aka busa manna haske ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to da yake an busa wannan hasken annabi a cikin jikin annabi adama sai aka umarci mala'iku da su yi ma annabi adama sujada bayan sun yi sujada allah ya ɗauke shi shi annabi adama ya sa cikin gidan aljanna mala'iku suka zamo suna tsaye a tare da shi a bayan shi suna kallon shi sun yi sahu-sahu suna kallon annabi adama suna kallo me suke kallo suna kallon wannan hasken nan da aka busa ma annabi adama nan a jikin da aka busa ma annabi adama wanda yake haske ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin na basu al'ajabi suna kallon wannan hasken nan tare da annabi adama sai annabi adama ya ce ma Allah ya Allah ya na gama mala'ikun ga suna tsaye bayana suna kallo sun yi sau-sau kuma me suke kallo sai Allah ya ce suna kallon hasken annabi na ne shugaban halitta baki ɗaya shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan da zan fitar da shi daga cikin wato wato bayanka zan fidda shi wanda yake shi hasken wanda ya zama na fitar da shi a bayanka ma'anansa dai abinda ya sa suka tsaya bayan shi suna kallo saboda allah zai fidda annabi adama ya zama mai jiki ya fito da jikinsa a cikin tsotson annabi adama saboda shi bayan ba annabi adama an haifi annabi shi su bayan shi aka haifi annabi ga sunan dai annabawa kowa na ɗaukan wannan sirri na haske har a haifi annabi muhammad wato wannan na gwada wato bayan ba ka annabi adama zan fidda wannan annabi mai daraja wanda saboda shi na girmama ka a ka. wannan shi ke ba mu cewa da annabi adama allah ya gaya mai wannan labari ya ce dalili kenan da na sa wannan haske a bayan nan naka mala'iku kuma suka je suna kallo wato shi annabin nan shine zai zamo cikamakin annabawa kuma zai zamo cikamakin manzannai tsiran da aminci Allah ya tabbata a gare su annabi adama yana jin haka sai ce ya Allah ka sanya hasken nan ya zo na, in ya so nima in ga wannan haske eh, wanda yake mala'iku suna gani Allah kakka mai da wannan hasken nan a bayana sai Allah ya mai da hasken nan zuwa ga gaban annabi adama amma ta ina wato sai allah ya ɗora wannan hasken nan a goshin annabi adama a wajen goshinsa allah ya ɗora wannan haske sai mala'iku kuma suka dawo suna kallon wato annabi adama ta kan wajen goshinsa suka yi sahu-sahu suna wato jin daɗi suna wato cewa allah mun gode da wannan ni'ima da kai mana na kallon hasken annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama hasken nan ya zama a goshi annabi adama yana walƙiya yana haske kamar farin wata yana haske kamar rana annabi adama sai ya ce ya ubangiji ai ka sa wannan hasken nan a goshi na ne allah ba na gani har yanzu mala'ikun nan ke gani allah ba ka sanya shi inda zan rinka gani ni kuma in samu jin daɗin wannan ni'iman nan na hasken annabi sai Allah ya maido da hasken nan zuwa ga ɗan yatsan annabi wato adamu akan yatsan annabi adama wannan yatsan nan shi ake ce da shi asababa asababan nan shine wanda a yau in za mu yi sallah muka kai tahiya muke nunawa muna cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kaga wannan duka bai samu ba face da darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi adama yana nan a cikin wannan hali sai ce ya ubangiji shin wannan haske na annabi muhammad akwai wanda suke saura daga cikin wannan haske sai allah ɗuma da sarki ce mai ai hasken nan akwai wanda ya saura ma'ana akwai waɗanda wannan hasken nan wato suka ɗan samu albarkan wannan haske su kuma da su yi haske da irin hasken nan na annabi muhammad amma ba za su kai annabi ba amma za su ma za su ɗauki wannan hasken su yi daraja da wannan hasken wato wannan shine ma'anan tambayan da annabi adama ya yi wannan kuma na nuna cewa lalle kuwa ashe haske annabi muhammad baya mutuwa haske annabi muhammad zai rinka ai shiga cikin bayan allah waliyan allah har a naɗa ƙasa saboda shi wanda ya ce maka ba wali to bai san tarihin darajan annabi ba kuma bai san me ake nufi da ni'ima da rahama da Allah ya yi ma annabi Muhammad ba saboda haka sai annabi Adama ya tambayi Allah shin akwai wannan sauran wannan haske mu ji abin da Allah zai ce ma annabi Adama sai annabi Adama eh sai Allah ya ce ma annabi Adama eh akwai sauran wannan hasken nan amma sauran wannan hasken nan haske ne na farko na sayyidi abubakar shi ma na shi wannan haske haske na biyu wanda zan ba saidi umaru haske na uku wanda zan ba saidi usmanu haske na hudu wanda zan ba saidi ali wato sai allah ya ɗauki wa'annan haske sai ɗaɗɗora hasken saidi abubakar sai allah ya sa shi a cikin wato babban ɗan yatsa na hannu shine wanda ke bin masababan nan wanda ke bin ma wanda ake nuni wajen tayyan nan babban dogon shi Allah ya sanya wannan haske na sayyidi abubakar a kansa na sayyidi umaru kuma sai Allah ya sa shi akan wanda ke bin ma wato shi dogon nan kenan wanda ke bin ma dogon kafin aje na kankana na sayyidi umaru kenan aka dora wajen na sayyidi usman kuma shi kuma sai aka dora shi a kankanin dan yatsa wanda yake na ƙarshen kankanin shi aka dora na saidi umar wajen na hasken haske na hudu shi ne saidi ali shi sha aka dora shi akan wanda ake ce ma gonti wanda ake ce babban wato wanda yake babban dan yatsa bai kai na tsakiyan tsabo ba amma shi ne mai kauri wanda yake kafin asababa shi yake zuwa farko kafin asababa wanda ake ce ma gonti wanda ake ce da shi gwantu in an ce wasu sun gane amma wanda ya zama babban dan yatsan nan kafin asaba ba wannan shine hasassaki da Allah ya gaya masai annabi adama cewa da akwai su wannan me hikiman da ke ciki hikiman da ke ciki shine bayan annabi ya koma zuwa ga Allah akwai wanda za su ɗauki wannan haske su riƙe wannan hasken nan su tafiyar da shi a cikin rayuwarmu na duniya har su ma wasu su zo su gaje su amma akwai da suka gada suna nan iri iri iri sai in ka bi wasu za su gwada maka gawai inda suka gaji abin eh, amma na sayyidi abubakar allah ne ya faɗi ma sayyidi eh, annabi adama ya ce na sayyidi abubakar na nan na sayyidi umaru allah ya faɗi na sayyidi umaru na nan na sayyidi usmanu allah ya faɗi ya ce nashi na nan na sayyidi ali allah ya faɗi shi allah ya jera su akan yatsan nan ko hannun nan yatsun nan na hannun annabi adama wannan shine abin da yake ana koyar da mu domin mu iya gane addinin mu musa annabi muhammad wani halitta ne wanda yake ya zo mana da rahama daga wajen allah tabaraka wa ta'ala allah muna roƙonka domin alfarma annabi muhammad wanda ya zamo abin zaɓinka wanda ka zaɓa ka tsarkake shi allah ka zamo rundunai masu taimakon addinin annabi muhammad kuma allah muna roƙonka allah ka kashe mu a cikin soyayyar annabi muhammad allah muna roƙonka ka tayar da mu ka haɗa mu a ranar ƙiyama a cikin jama'a wayanda suka zama sahabbanka wayanda suka zama mutanen kirki a cikin wato aljanna wanda ya zama madaukaki ah, wannan tarihi a gurguje Allah bai gushe ba yana cira wato hasken annabi daga nan zuwa na Allah bai gushe ba ya cira hasken annabi sallallahu daga zuwa wannan tsotso mai tsarki zuwa wannan wato mahaifa wanda ya zama mai rahama farko annabi adama ya samu wannan haske ya haifi annabi shi su ɗansa shi ma ya samu wannan haske annabi idrisu shi ma ya samu wannan haske annabi ibrahim shi ma ya samu wannan haske annabi isma'ila shi ma ya samu wannan haske to daga annabi isma'ila ne kakan annabi muhammad wanda ya zamo ɗa na annabi ibrahima to shi annabi isma'ila ga daga gare shi ne dama an kulle ba a samun wani annabi kuma face annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi shi hasken ya rinka fita daga bayan allah sufaye waliyai mutanen kirki amma ba annabawa ba ne. amma hasken na shiga wajensu yana fita yana shiga yana fita saboda Allah ya alkawali bayan annabi Ismaila babu wani annabi da zai bayyana banda annabi Muhammad hakanan wannan haske annabi Ismaila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da yake annabi Ismaila da yake Eh, sauran bayan allah duka ba annabawa ba ne yakan yi wani ya ce a ah, to tunda ba annabi ba ne ai bai zama ma'asumi ba to shi annabi ya ba da wani hadisi sai annabi ya ce tun daga annabi isma'ila haske na da yake shiga cikin tsotson iyaye na maza da kuma mahaifan iyaye na mata ya ce ba a taɓa samun wani daga cikin iyaye na imma wajen maza ko wajen mata da ya je ya aikata wani aiki da ake ce mai na asha ba ko aiki na zina ba bai taba yi ba in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da yake ba annabawan ba ne ji annabi muhammad ya ce wannan ba alfahari ba ne abin da yake allah ya yi mini ne in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa shi wannan haske eh, a lokacin da allah yana cira shi daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan allah bai gushe ba har allah ya ga daman lokacin da zai fitar da wato jikina ba jikina ya fito domin sirrina daga gurin allah amma yanzu jikina zai fito in ya so jama'a su ganni gashi ga yanda nake in zamo rahama ga mutane saboda mutane kuma su ga irin irin yanda nima nake kamar yadda suke ne a wajen jiki to amma an koma a wajen sirri ni kuma ba kamar su nake ba muhammadul bashar walaysa kal bashar annabi ba jiki ne yana da jiki kamar irin namu amma kuma in ka koma wani guri annabi ba mutum ba ne haka shehu ibrahim ce ya ce muhammadu basharun walaisa bashar. ya ce annabi muhammad ba jiki ne kamar irin namu amma walaisa bashar bai zama kuma wato kamar irin wato mutane kamar yadda kowa yake ba haka annabi muhammad yake shine malai ya ci gaba yana cewa hatta ja zuhuru jasadi turabi lokacin da Allah ya so ya fitar da wato jikin annabi na ƙasa kamar yadda mu ma aka yi mu da ƙasa domin annabi ya fito da sirri na haske ya kuma fito da sirri na ƙasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shine shehu ibrahim yake cewa wa sirruhu fisnaini wa sirruhu sirrin annabi muhammad fi isnaini kowane lokaci zaka samu sirrin shi biyu biyu biyu biyu biyu ne ya fito nan ya fito nan ya fito ne haka sirrin annabi muhammad yake fi alamin zuhuri a cikin wato zamani na bayyana na bayyana shine wannan malami yake cewa a lokacin nan eh, Allah bayan ya kawo kakannin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su wannan hasassaki eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa har haske na ya zo ya sauka wajen abdulmuttalabi abdulmuttalabi shine uban babana abdulmuttalabi kakana kenan shi ya haifi babana wato babana sunan shi abdullahi sunan kakana abdulmuttalabi an ya zo a cikin hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama eh, wannan hadisi kuma ya an karbo ya zo ne daga bakin wato eh, uban annabi muhammad sallasa shine yake zance yana cewa eh, yace wani lokaci wata rana ya yi bacci da daddare a cikin ƙaba sai ya ga a cikin baccin nan nashi kaman eh, wani abu ya fita kaman zinariya ko kaman azurfa ko kuma ka ce kaman zobe ya fita fari wannan abin nan da ya fita daga cikin wannan mafalkin da ya ganin nan yana da gefe-gefe guda hudu gefe ɗaya ya bi gabas gefe na biyu ya bi yamma gefe na eh, gefe na uku ya je sararin sama gefe na hudu kuma eh, sai ya zamo itace eh, kore-kore mai kore a kan kowane ganye daga cikin wannan itacen nan za ka ga haske wannan hasken nan mutanen gabas da mutanen yamma sun zauna suna shan inuwa a ƙarƙashin wannan hasken nan sai ya tashi a lokacin da ya waye gari daga cikin wannan mafarkin nan nashi sai je ya ba da labari domin neman tambaya shi aka ce mai mm, mm, mafarkin kan nan inda dai mafarki ne na gaskiya to za a samu wani daga cikin tsotsonka daga cikin jininka wanda mutanen sama da mutanen ƙasa za su ba da gaskiya da shi kuma zai kasance annabi ne na ƙarshen zamani saboda shi a wannan lokaci da Allah ya so ya fidda hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi sai Allah ya motsa zuciyar sayyidi Abdullahi dan Abdul Muttalabi da cewa ya nemi aure a wannan lokaci ne da ya shiga neman aure bayan ya yi zance da ubansa na game da neman aurensa sai aka shiga neman aure aka je aka nemo matan da zai aura aka yawata baki daya ba a samu mace wacce ta zamo ta dace da saidi abdullahi ba face wata mace guda daya wanda ta zamo mai daraja mai girma mai haske mai ɗaukaka wanda ba a taɓa ganin ta yi wasan ƙasa ba mace ce wanda daga ibada tun da aka haife ta iyayenta ma sun mata shaida mata ce wacce ta zamo mai tsoron Allah mai ladabi mai kana'a mai natsuwa ita uwar annabi Muhammad sallallahu alaihi ita ne aka samo wacce ake ce ma suna Aminatu ibnatu Wahabi ko ka ce Aminatu bintu Wahabi nana Amina kenan wacce ta zamo diyar Sayyidi Wahab diyan shi kenan Sayyidi Wahab ɗiyansa kenan ita ce na amina aka ɗauki na amina aka ba sayidi abdullahi aure da shi da na amin aka aura mai ita a lokacin da aka ba shi na amina ya aura karbanin ya aure na amina ya wuce wani unguwa sai ga wata mata wannan matan nan sai ta nemi ta samu wannan hasken nan daga gare shi sai sai dai abdullahi ya yi wani wake yana cewa ni dai sai dai abdullahi da kike gani wannan matan nan ana ce da ita eh, ana ce da ita eh, fatima ita wannan mata sai ta nemi sai dai abdullahi ya ya ya dan kama hannunta ko kuma a'a wannan hasken nan take kauna ya zo gare ta sai sai dai abdullahi ya ce kin gani abdullahi in dai haramu ne dan aikata shi gara na mutu kuma wato abin da ya zamo haramu na yi miki rantsuwa da Allah dole ne in nisanci wannan wato haramun nan kuma abin da ya zamo halali wanda yake Allah ya halatta babu makawa ni sayidi abdullahi ina bayyana wannan abin ne ba na ɓoyewa kuma ke zai ganewa shi ɗa duka na gari ɗa wanda ya zamo ɗa ne ba bawa ba wanda ya zamo ɗa na asali kamar ni abdullahi to irin wa'annan 'ya'yan suna kiyaye mutuncin gidansu ne kuma suna kiyaye addininsu ne to saboda shi ta ƙaƙa zan aikata abin da ke kike nema in yi ga ba zan yi ba sai dai abdullahi ya ce wata rana da uwarsa ina neman ki je gidan suna na amina ki je ki nemo min baton aure bayan an je an nemi auren na, na amina ga saidi abdullahi da aka nemo wannan auren nan aka samo aka dace cewa lalle kuwa wannan auren na na amina da sai abdullahi ya tabbata sai mala ya ci gaba ya ce lamma radallahu halaka sayyidina muhammad sallallahu alaihi fi bati ummi aminata lailatu rajab da ya kai wata na rajab watan rajab shine watan da aka ɗauki cikin annabi muhammad a cikin wannan wata na rajab din nan Allah ya yi ikon shi aka samu wato saduwa ko kuma ka ce saidi abdullahi ya shiga ɗakin nana amina mu ji abin da Allah ta wa ta'ala ya faɗa a lokacin da Allah ya yi nufin a ɗauki wannan cikin annabi Muhammad a cikin watan Rajab da daddare ranar Juma'a da daddare wasu malumma suka ce a cikin kwanakin mina ne ji wasu malumma allah sai ya umarni da wa mai tsaron aljanna shine ridwanu mala'ika ridwanu amara ridwanu hazin ne, sai allah ya yi umarni da mai tsaron aljanna ridwanu ya buɗe ƙofofin aljannan nan har firdausu duka ya buɗe ya ce ma ridwan ya yi kira a cikin sama a cikin sararin sama da ƙasa mai Allah ke cewa ya ce ridwanu ka ce ala innan nura al-makanun mahzuna allazi minhu nabiyu hadi, lahadi yastaqiru hadhihi al-layla fi batni ummihi allazi fi yatimmu halqahu wa yukhriju ila an nasu bashiran wa nadhira haka Allah ya ce ma ridwanu ya faɗa ya fito daga huduci na Allah Allah ya ce kai ridwanu mai tsaron aljanna ka ce ya ku mutanen sama da mutanen ƙasa halittun da ke ciki baki ɗaya ku falka cewa dai haske wanda Allah ya kiyaye shi wanda Allah ya tsare shi nan wannan da wannan hasken nan annabin Allah shiryayyen Allah nan wanda yake mai shiryawa wanda Allah ya riga ba shirya to wannan dare wannan hasken ne zai tabbata a cikin wannan dare a cikin cikin uwarsa na amina abinda Allah ya ce Ridwan ya kira kenan wannan da shi annabi Muhammad a cikin cikin uwarsa na amina ne za a cika ta halittansa kuma zai fito daga cikin cikin na amina zuwa ga mutane ni Allah zan aiko shi mai ba da bushara da shiga aljanna ne kuma mai gargadi ne daga barin shiga wuta wannan zance da allah ya bar ridwanu ya yi a sararin sama amma ga mutanen sammai duka da mutanen ƙasai duka shine ibn abbas yardan allah ya tabbata a gare shi yana cewa a lokacin da aka ɗau cikin annabi adam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai allah ya yi umarni ga dabbobin ƙurashawa duka kowa ya je ya ba ɗan uwan shi bushara kowa ya je ya ba ɗan uwan dabbobin su je su ba yan uwayensu bushara na daga cikin wannan zance a lokacin da aka ɗauki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama aka yi kira a cikin sama wannan daren cewa dai manzon allah tsira da amincin allah a tabbata a gare shi to ya tabbata a cikin cikin uwarsa saboda shi madalla farin ciki ga nana amina farin ciki ga nana amina nana amina ta waye gari a wannan rana tana cikin farin ciki da haske a wannan dare kafin a waye gari turaye na duniya duka kowa ya sunkuya kowannensu ya faɗi me ma'anan faɗiwa kowannensu ya sunkuya me ma'anan sunkuyawa masu bautan turun kowa ya je wannan dare ya je ce ya kai turu kai kaza kai kaza she turun ya kibiya musu bukata abinda suka tabbatar da cewa turun ya saba yi shi suka turun nan biya yayi. wasu turayen ma ana samun su ne a kwance sun faɗi saboda zuwan annabi muhammad wanda yake hasken wani abu ko kuma a kiran wani abu na ƙarya ba zai yi daidai da irin nashi kira ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ibn abbas ya ce a wannan lokaci allah ya ce wannan dabbobin ƙurasha wannan su je su yi ta faɗi ma junansu cewa an ɗauki cikin annabi muhammad an ɗauki cikin annabi muhammad an ɗauki cikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma dabbobin nan suna gaya ma junansu cewa wannan da aka ɗauki cikin sannan a wannan dare shine shugaban duniya kuma shine fitilan masu zama a cikin rayuwar duniya shine suraj shine hasken su kuma shine fitilan su da shine da su rinka wato gani duk inda za su ko kuma da shine da su rinka samun imani walam yabqa sarirul mulkin min muluki duniya a wannan lokaci wannan dare kowane sarki ya waye gari gadon sarautan shi ma'ana ya sunkuya ko an ga alama sai ga wani gadon sarautan wani sarki sai ga an ga alama wani ya karye wani ya dan sunkuya wani kuma a same shi launinsa ya sake alamomi ana nuna musu cewa mai mallakan duniya da lahira annabi muhammad yana zuwa ana cikin wannan hali daga cikin wannan wato yanayi eh, daga cikin samun haihuwan yanayin samun cikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama malumma sun ce nana amina ta ba da labari cewa ita kadai tana a lokacin da ta ɗauki cikin annabi muhammad a cikin wato watan na rajab ta ga wani namiji اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك ولا خاتم لما سبقنا سولاك بلاك ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم